sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 25 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba makanan labarai. Ƙasashen duniya hamsin sun rataba hannu kan wata matsaya da aka cimma ta haramta amfani da makamin nukiliya wani makusanci kuma hadimi ga mataimakin shugaban amurka Mark pence ya kamu da cutar covid-19 a cewar devin o'malley kakaki a ofishin mataimakin shugaban Ƙasar. yawan mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a ƙasar colombia ya kai miliyan ɗaya a cewar cibiyar da ke kula da al'amuran coronavirus ta johns hopkins to kanan labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaruruwan matasa sun fasa rumbunan adana abinci na gwamnati a jihar Plateau inda suka kwashe masara, dawa, taki da wasu kayayyaki a hukumar samar da ruwa a jihar. Sannan a dalilin haka ne kuma gwamnatin jihar Taraba ta kafa dokar hana fita biyo bayan farma wajen da aka adana kayayyakin tallafin da aka kawo da kuma rikici da aka samu a jihar. za kuma mu leƙa jihar kano inda ƙarshen makon nan ne aka yi taron masu ruwa da tsaki akan lamuran tsaro da kuma wayar da kan mutane musamman matasa game da illar ta tarzoma a ƙasar madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni Jama'a Assalamu alaikum. Kasashen duniya hamsin sun rattaba hannu kan wata matsaya da aka cimma ta haramta amfani da makamin nukiliya a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Bayan da Honduras ta saka hannu a matsayin ƙasa ta hamsin, hakan na nufin nan da kwana casa'in wato a ranar ashirin da biyu ga watan Janairu wannan matsaya za ta fara aiki. Cikin wata sanarwa da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya fitar. ya yaba da wannan yunkuri na kasashen duniya da kuma kungiyoyin fararen hula da ke adawa da amfani da makaman nukiliya bisa abin da ya kira muhimmin aiki da suka yi cikin sanarwar haɗira yau wacce mai magana da yawunsa stephanie dujerik ta fitar guterres ya ce wannan matsaya da kasashen duniya suka ɗauka a dunkule yunkuri ne na nuna wa duniya irin illolin da amfani da makaman nukiliya ke haifarwa sai dai amurka da sauran kasashen duniya da suka mallaki makaman na nukiliya sun yi matukar nuna su da wannan matsaya da aka cimma wani makusanci kuma hadimi ga mataimakin shugaban amurka mike pence ya kamu da cutar covid-19 a cewar devin o'malley kakaki a ofishin mataimakin shugaban kasar a cewar o'malley mark shot wanda shine shugaban ma'aikatan mataimakin shugaban kasar ya kamu da cutar coronavirus ya kuma keɓe kansa sannan yana taimakawa wajen bibiyar mutanen da ya mu'amala da su yana mai cewa gwajin da aka yi wa pence da mai ɗakinsa karin a jiya asabar ya nuna suna cikin ƙoshin lafiya ya kuma ƙara da cewa mataimakin shugaban ƙasar zai ci gaba da gudanar da ayyukansa bisa sharuɗin da hukumar daƙil yaɗo cututtuka ta cdc ta gindaya ga muhimman ma'aikata a yau lahadi pence zai gabatar da jawabi a wani gangamin yakin neman zaɓe a jihar north carolina yawan mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a ƙasar colombia ya kai miliyan ɗaya a cewar cibiyar da ke kula da al'amuran coronavirus ta johns hopkins ƙasar wacce ke yankin latin amurka ta samu sabbin mutum 8,769 da suka kamu da cutar a tsakanin ranar asabar zuwa lahadi abin da ya kai adadin zuwa miliyan ɗaya da dubu bakwai da dari bakwai da sha ɗaya hakan na nufin ƙasar ta colombia ta zama ƙasa ta takwas da adadin masu cutar ya kai miliyan ɗaya baya ga amurka india brazil rasha faransa argentina da kuma spain da su suka kai wannan adadi madalla to kamar da kuka ji a farkon shirin ɗaruruwan matasa sun fasa rumbunan adana abinci na gwamnati a jihar plateau inda suka kwashe masara dawa taki da wasu kayayyaki a hukumar samar da ruwa a jihar lamarin da ya sa hukumomi suka ƙara tsawaita dokar hana fitar da aka saka daga jos ga rahoton zainab babaji ɗaruruwan matasa ne suka fasa rumbunan adana abinci na gwamnati a jihar plateau suka kwashe buhunhunan masara dawa taki da wasu kayayyaki a hukumar samar da ruwa a jihar matasan wanda suka shafe inin ranar asabar suna barnar sun kuma ci gaba da farma ma'aikatun gwamnati suna kwashe duk abin da suka iya ɗauka Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau, Mr. Dan Manjan, ya ce gwamnati bata ji daɗin lamarin ba. Akwai kayayyakin da suka kwashe uh, hukumar ba da ruwa wato water board har suka je suka farfasa ga uh, kamfanin jarida buga jarida na Nigeria Standard tagogin gurin suka farfasa motocin gurin suka je rumbun abinci na Red Cross da take Nasco uh, harabar Nasco suka kwashe kaya a gurin. Yanzu da nake magana haka sun je sakataren gwamnati jihar plateau da ta taraya sun ɗeba wasu kaya gurin sojoji suna kokari suna hana su sun tafi PADP kumar noma na jihar plateau wato pdp da take dogon dutse sun ɗiba taki a gurin abun kuma yana ba da mamaki domin ba su tsaya abinci kawai ba sai su kwashe na kwashewa wanda ma ba za su yi amfani da shi ba su kone na konewa abin da ake ciki kenan. Akwai zargin da ake cewa kun ɓoye kayan abincin nan ne musamman wanda aka kwashe a can ukur. Eh, wannan ya tsaya game da zargi domin eh, wannan kayan an kasu ranar goma sha shidan da ta wuce kuma kayan ma ba gama kasu ba to an ja rusa gurin an diba na diba an rusa gurin gaba daya sauran kayan idan sun zo za a sa su a ina kayan dangoton da aka kawo ai an raba kowa ya gani kayan gwamnatin jihar plateau da an raba su kowa ya gani saboda haka a cewa gwamnati masu cewa wai gwamnati ta boye ko ba sa ba da ba su yi wa gwamnati adalci Yayin da na isa wurin rumbun adana abincin na tarar da matasa maza da mata da wasu ƙananan yara. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin su amma da daman su sun gudu cewar ba sa so a ji muryarsu a rediyo. Haba madam, hunger ah, That's why I want you to Let them know. No, no one beg government, na then go beg me. Ba na so. Ah, ni ba na yin magana. <laughs> Ka zo ka yi magana ah, mana. Ah. Na tarar da wani yaro da shekarunsa ba su wuce goma sha hudu ba, ya kwashe manyan karafa a hukumar bada ruwa ta jihar Filato ya kuma bukacin sakaye sunansa. Dama mun daga abin nan domin ja mu je mu wannan ne domin domin an kira mu wai eh, a kuja zuwa bayar da mici kuma mutane ba su doko samu ba. Mun to bari mu diba kayan nan, mu ma mu je mu shar domin mu nema abucen mu da mu ci. Bayan aukuwar lamarin ne gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya sake sanya dokar hana yawo na sa'o'i 24 a kananan hukumomin Jos ta Arewa da Jos ta Kudu. Duk da dokar hana yawon dai bata garin sun ci gaba da cin karensu ba babbaka wasu sassan garin Jos. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. To a gaida Zainab Babaji. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. ga Mahmud dauke da karashen labaran duniya. india ta ba kasar myanmar jirgin yaƙi da ke nutso a ƙarƙashin ruwa a wani mataki na tallafin soji ga makwabtanta da ke gabashi abin da masu fashin baki suka fassara a matsayin yunkuri ne da hukumomin new delhi ke yi na kalubalantar china da ke kokarin mamaye yankin kudu maso gabashin asiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen india anurag srivastava ya ce wannan haɗaka wani fanni ne na karfafa dangantakar india da miyamma ƙasar ta miyamma ta baje kolin wannan jirgi a wani atisayar ruwa da ta yi a tsakiyar watan nan na oktoba wanda aka sauya mai suna zuwa ums minye tinkatu jirgin dai zai iya kai hari daga zurfin ruwa da ya kai nutsan mita 300 shugaban kamfanin samsung lee kunhi da ya jima yana fama da jinya ya rasu yana mai shekara 78 wata sanarwa da kamfanin na samsung ya fitar ta ce lee ya rasu ne a yau lahadi yayin da iyalansa suke tare da shi ciki hadda da ɗansa da ya karbi ragamar kula da kamfanin lee yong tun dai a watan mayan shekarar 2014 lee kunhi ya fara jinya bayan da ya samu matsalar bugun zuciya lamarin da ya sa babban ɗansa ya karbi ragamar tafiyar da kamfanin na samsung wanda shine kamfani mafi girma a koriya ta kudu a gaida Mahmud Lalo da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu haka gwamnatin jihar taraba ta bi sawun wasu jihohin wajen kafa dokar hana fita biyo bayan farma wajen da aka adana kayayyakin tallafin da aka tanada don rage wa talakawa da ɗaɗin cutar coronavirus da kuma rikici da aka kuma samu a jihar ga ibrahim abdulaziz dauke da rahoton Government has decided to enforce a curfew on Jalingo, the state capital, to forestall further breakdown of law and order. mukaddashin gwamnan jihar taraba kenan injiniya haruna manu yayin da yake bayyana dokar hana fita da gwamnatin jihar taraba ta kafa biyo bayan wasoso da kuma aron gama na jami'an tsaro suka yi da wasu matasa da suka farma wuraren da gwamnatin jihar ke ajiye kakin tallafi to sai dai kuma fa duk da wannan doka na hana fita jama'a sun sake fitowa da safiyar wannan rana ta lahadi inda ma suka ci gaba da wannan wasoso. sun fasa kurga sun son shiyar kayan ma. ha to yau din nan ba an ce akwai doka hana fita fa nan an ce akwai doka mana dokan bai amfani ba kurun ba su security ma kurun kurun ba su fito ba. ok sun fita kawai sun je suna da na da na suka fasa kawai yanzu. sun fasa na AYA sun fasa na kan opposite kan sakatariya eh sun fasa malam Joda suna kwasta a wurin yanzu kuma sun tafi Sibiya sun je fasawa. To na wajen sabon kasuwan da ba gudu nan ma sun je wajen? An fasa shi kasan wani suna sayarwa wurin kasuwa suke sayarwa sun gishi da ba talaka an fasa wurin kayan ba da ba talaka. Kamar jihar Taraba a nan jihar Adamawa ma an samu irin wannan lamari inda tun da safiya aka so mu shiga wuraren ajiye kayakin tallafi da ke kwanan waya da kuma bakin kogi. This is Yola. This is the warehouse, Yola Life. Yola warehouse, so oh. go and pack your palliatives, so oh. as kwanan waya. Cikin wannan yanayi, na leka rumbun ajiye kayakin da ke bakin kogi domin ganin yadda za ta kaya. A ga muna muna wannan waje da wani abu ke faruwa a nan inda aka ajiye wannan hatsi da alamun dai sun suna gobe su ga kan cewa shiga wannan waje to mu san menene zai faru ba gashi nan dai kamar dai to a tuntuni ba a riga da alamun dai a riga an shiga a riga an shiga to ba san me zai faru ba to wai kowane hali ma ake ciki a yanzu wannan ko ita ce tambayar da ne wa kakakin nan 'yan sannan jihar adama dsp Sulaiman hangroje wanda ma ke cikin tawagar jami'an tsaro da suka zo tabbatar da doka da oda. A to Ibrahim Abdulaziz a gaskiya ne al'amarin da ke faruwa cikin jihar Adamawa tun da safin safiya rundunar 'yan sanda muka dauki matakai na tabbatar da zaman lafiya. Sannan kuma akwai masu lutin wato shiga rumbun gwamnati suna ta ɗiba kayaki daga ciki a rundunar mu dai sun yi kokari ta kwarai da gaske domin kowa ya sani a lokacin da aka shiga rumbun ka dauki abu da karfin siya to abu ne wanda ba daidai ba ne sannan kuma ah, al'amarin da tunda mafi yawanci zaka ga mata ne da kuma yara kanana babu yadda za a yi a kuma suna nan da yawa to amma yanzu haka dai na tabbatar maka da cewa akwai rumbuna guda biyu daya ta hanyar numan daya kuma ta bakin kogi inda aka yi wannan shiga sannan kuma allah cikin ikonsa dai an yi kokari kwarai da gaske domin a tabbatar da babu wanda ya raunata ko kuma ba wanda ya jikata a sannan kuma muna nan muna ta gudanar da bincike domin a mu gane makasudin abinda ya haddaso hakan sannan kuma duk wanda aka same shi da saba ma al'amari na doka za a dauki matakan da doka ya tanadar. koma da menene dai yanzu ko an zar ido a ga irin matakin da gwamnatocin juyin biyu za su sake daukawa ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz. To idan muka leƙa jihar Kano a ƙarshen makon nan ne aka yi taron masu ruwa da tsaki akan lamuran tsaro da kuma wayar da kan jama'a musamman ma matasa game da illar tarzoma a ƙasar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Taron da ya biyo bayan umarnin fada shugaban kasa ne akan mahimmancin ganawa da al'umma game da halin da kasa ke ciki a kokarin dakile matsalolin tarzoma da zanga-zanga a sassan kasar. Jihar Bashir Salihi Magashi da ke zaman ministan tsaron Najeriya ya yi karin bayani. akwai abubuwa da yawa da aka yi shiru a kansu kuma yanzu suna tasowa ɗaya daga cikinsu shine wannan abin da yaran nan suke yi shine muka fahimta cewa ya kamata kowa ya zo cikin mutanensu ya gaya wa yara gaskiya abubuwan da suke akwai a ƙasar nan mu abin da muka sani tun farkon tarihin tsaron kasa a ƙasar nan su kone su ne suke da haƙƙi na maintaining law and order a ƙasar nan in ya gagare su suka nemi taimako sai sojoji su zo su yi abubuwan da ya kamata don a kawo a kawo zaman lafiya a yanzu bai kai ma abin da zai sa sojoji su shiga wannan yaki abubuwa ne wanda yake bai fi karfin yan sanda ba amma tun da yake su ake accusing suna tsare tsare ba za su saki jiki su wasu abubuwa ba limamin kano farfesa muhammad sani zaraddin shine ya yi magana a madadin ɗimbin malaman da suka halarci taron. Abin da musulmi suka yarda da shi shine zaman lafiya ya fi komai. Abubuwan da ya samari nan yawanci suke surutu a kai shine ba a kulawa da su. Shugabanni yawanci an rabu da su saboda ka a yi a Ubangiji Subhanahu wa ta'ala cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Wa ita'i dhil qurba kurba wani 'anil fahsha'i wal munkar da wani. Wannan kullum Juma'a sai limamai mai wannan aya a hudu su ya kamata ya yi mai rike wannan kuma kano alhamdulahi mun amince cewa gari ne wanda yake yana karɓan kowa duk wanda ya zo ɗan uwa ne ake ɗaukarsa. a ranar talata da ta shuɗe ne dai matasa a yankin sabon garin kano suka fita zanga-zanga kuma daga bisani ta rikide ta zama tarzoma amma a cikin kankanin lokaci jami'an tsaro suka murkushe lamarin jagoran sarakunan gargajiyar al'ummar kudancin najeriya mazauna kano ya yi karin haske suna na igwe dr boniface ibekwe eh, sarki igbo a kano eze ndị Wani na abin da ya faru ba ma goyon bayan su na yara sun zo suna sa su bata mun gari kuma na gaya musu su dai kata kar su yi wannan abin tun da bari tun na gaya musu na roke shi har na same su lokacin wanda suna protesting sun tobi an ji sun zo gidana suna jafa dutse me yasa ba mu bayansa ba to daga baya ka na abin da ya faru abin da na gaya musu sun muka ciki yanzu saboda haka ba ma bayan bayansu kusan dukkanin bangarorin al'umma sun halarci taron amma rukunin kungiyoyin rajin ci gaban al'umma da na matasa sun koka bisa rashin damar tofa albarkacin bakin su abinda muka fahimta ba a bawa mutane dama sun tambayoyi akan abubuwan da suke so su sani ba magana ta gaskiya indan matasa aka tara wannan taro indan a wayar da kan mutane aka yi wannan taro bai yi nasara ba domin babu wani abu sabo da aka faɗa wanda dama ba a daɗe ana faɗa shi ba su waɗanda suka zo daga daga abuja sun zo sun faffaɗa abubuwan da muka sha karantawa a jarida kwamaran kabiru sa'idu dakata kenan guda cikin matasa masu rajin ci gaban najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma zan koma gefe guda domin madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Madina mai shanu ce cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk wani abu da ya shafi shafukan yanar gizo. Kamar yadda muka sani cutar coronavirus wacce ta addabi duniya gaba daya tana yaduwa kamar wutar daji kama daga nahiyar turai har zuwa kasashenmu na Afirka. A yau za mu mayar da hankali ne kan labarin bogi da suka shafi wannan cutar. Ganin cewa yanzu hankalin duk duniya a tashe yake. mutane za su yi amfani da wannan damar domin yada labaran bogi kan yadda mutum zai iya kaucewa kamuwa daga cutar. Wasu zama kawai za su yi su kirkir karyayyaki kamar a yi wanka da gishiri ko a sha ƙasa da dai sauransu. A yau na gayyato mana masani kan harkokin sadarwar zamani Malam Mubarak Umar Abubakar. Don ya yi mana ƙarin haske kan irin shafukan da ya kamata a dinga bi domin samun labaran gaskiya da suka danganci cutar coronavirus. Da kuma yadda za a iya kiyaye fadawa a tarkon masu yada labaran ƙarya. Hakika akwai hanyoyi da dama wanda al'umma za su iya amfani da su wajen gane sahihin labari ko kuma labari wanda yake na bogi musamman a daidai wannan lokaci da cutar coronavirus ta addabi duniya kusan al'amuran da yau da kullum da suka tsaya to ala'ayi halin kamar dai masu bibiyar shafukan sada zumunta ya kamata mutane su kula sosai ba kawai duk wanda ya ɗauko labari ya saka kawai su yadda ko su kofi su je su rika yadawa a whatsapp ko facebook da sauransu yana da kyau duk labarin da mutum ya gani ya tabbatar ya tsaya ya yi bincike akan shi wannan wanda ya saka wannan labarin misali yanzu idan aka ce shugaban kasa muhammadu buhari ya yi magana akan abu sai mutum ya danna kan shi ah, wato ainihin sunan ka rubuta kan wannan da sai tabbatar shi shugaban kasa muhammadu buhari ne ya yi ko a wani ne ya saka suna irin na shugaban kasa muhammadu buhari na ka ce gwamnan lagos ne haka na ka ce gwamnan kano ne haka to ballantana ma akwai abubuwa da aka sauƙaƙa da mutane za su gane misali yanzu a najeriya akwai ita cibiyar ne irin waɗannan annoba in ta taso wato national center for disease control kenan suna da shafukan su duka a dandalin sada zumunta za ki samu duk inda sunansu yake akwai dan wani bulu dan wani dan dugon bulu a gaban sunansu wanda shi ke tabbatar da cewa eh wannan shafin an tantance shi shine shafin su na gaskiya haka shi ma shafin ministan lafiya na kasa baki daya shi ma an tabbatar da an sa masa wannan blue tick din a shafin twitter haka misali wanda yake tabbatar da yake kara tabbatar da cewa eh lallai wannan shafin da yake da yake twitter ko yake facebook mallakin minista ne baya ga wannan akwai official statement da ita gwamnati take fitarwa wanda in ta fitar a najeriya dai a yanzu kusan shafuka guda hudu zuwa biyar su suka fi ba da bayani akan yadda abubuwa suke tafiya na farko akwai nigeria center for disease control kamar yadda na faɗa na a baya su ne ncdc then akwai ita ministry of health ma'aikatar lafiya kenan ta najeriya ita ma tana ba da bayani akai-akai sannan akwai federal ministry of information and culture ita ma tana ba da bayani akai-akai duk wanda suka ga ya yada wani abu game da wannan cutar su duba su tabbatar da ingancinsa akwai wanda suka fara yadawa cewa an samu ballar cutar a nan afo da ke abuja har aka ɗauki shi logon ita nigerian center for disease control aka rubuta aka ɗanyi ɗan dabaru don a nuna amma kamar abin da official ne ma'ana da gwamnati ta yada bayan ba ruwan gwamnati wasu ne kawai suka je suka kirkira suke ta yadawa so kin ga kenan a nan akwai bukatar su al'ummar najeriya da ma duniya baki daya su taimaka makawa gwamnati wajen dakile wannan cuta ta hanyar uh, daina yada labarai wanda suke na bogi ba don komai ba shi ne kada ya zama ana yaki da cuta kuma a hannu guda ana kara tayowa da mutane hankali so wannan na ga shi ne abin da ya kamata mutane su duba. sauraro da fatan an amfana da bayaninsa kuma da fatan za mu kiyaye. Kamar yadda jami'an lafiya suka dinga yadawa cikin kwanakin nan yana da kyau a rike wanke hannaye a kuma dinga amfani da sinadarin kashe datti wato hand sanitizer. A ƙarshe kuma wani wuri da za a iya samun sahihan labarai shine handle ɗin hukumar lafiya ta duniya wato WHO. su suna wallafa sahihan bayanai kan wannan cutar. To Allah ya bamu lafiya. Sunana Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo. to a gaida Madina mai shanu yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. kasashen duniya hamsin sun rataba hannu kan wata matsaya da aka cimma ta haramta amfani da makamin nukiliya a cewar majalisar ɗinkin duniya bayan da honduras ta saka hannu a matsayin ƙasa ta hamsin hakan na nufin nan da kwana casa'in wato a ranar ashirin da biyu ga watan janairu wannan matsaya za ta fara aiki cikin wata sanarwa da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fitar ya yaba da wannan yunkuri na kasashen duniya da kuma kungiyoyin fararen hula da ke adawa da amfani da makamin nukiliya sai dai amurka da sauran kasashen duniya da suka mallaki makamin na nukiliya sun yi matukan nuna adawa su da wannan matsaya da aka cimma wani makusanci kuma hadimi ga mataimakin shugaban amurka mike pence ya kamu da cutar covid-19 a cewar devin o'malley kakaki a ofishin mataimakin shugaban kasar a cewar o'malley mark shot wanda shine shugaban ma'aikatan mataimakin shugaban kasar ya kamu da cutar coronavirus ya kuma keɓe kansa sannan yana taimakawa wajen bibiyar mutanen da ya mu'amala da su yana mai cewa gwajin da aka yi wa pence da mai ɗakinsa karin a jiya asabar ya nuna suna cikin ƙoshin lafiya yawan mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a ƙasar colombia ya kai miliyan ɗaya a cewar cibiyar da ke kula da al'amuran coronavirus ta johns hopkins kasar wacce ke yankin latin amurka ta samu sabbin mutum 8,769 da suka kamu da cutar a tsakanin ranar asabar zuwa lahadi abin da ya kai adadin zuwa miliyan 1,771 hakan na nufin kasar ta colombia ta zama kasa ta takwas da adadin masu cutar ya kai miliyan ɗaya baya ga amurka india brazil rasha faransa argentina da kuma spain da su ma suka kai wannan adadi india ta ba kasar myanmar jirgin yaƙi da ke nutso a ƙarƙashin ruwa a wani mataki na tallafin soji ga makwabtanta da ke gabashi abin da masu fashin baki suka fassara a matsayin yunkuri ne da hukumomin new delhi ke yi na kalubalantar china da ke kokarin mamaye yankin kudu maso gabashin asiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen india anurag srivastava ya ce wannan haɗaka wani fanni ne na karfafa dangantakar india da myanmar shugaban kamfanin samsung lee kunhi da ya jima yana fama da jinya ya rasu yana mai shekara 78 wata sanarwa da kamfanin na samsung ya fitar ta ce lee ya rasu ne a yau lahadi yayin da iyalansa suke tare da shi ciki har da ɗansa da ya karbi ragamar kula da kamfanin lee jenuyong masu sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Ya za madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya taya na gabatarwa sai Leo Sahili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke fatan alheri, huta lafiya, ma